inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini fiye nufin watan ramadan yau laraba 19 ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan kiran manzon Allah a sallallahu daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul Zuma. mun tsaya aya ta goma sha takwas jiya yau za mu tashi aya ta goma sha tara da yadda Allah afa man haƙƙa alaihi kalimatul azab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنفق أن في النار Allah bayan ya gaya muna waɗanda suka yi imani wallazina sharabu tawuta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra ya Allah ta fabashshir ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana tace ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab bayan ya faɗe su mutanen kirki da masu ƙur'ani sai in ya faɗi mutanen kirki sai ya faɗi waɗanda aka sin su in ya faɗi yan aljanna sai ya faɗi waɗanda aka sin su sai Allah ya ce wa'annan suka fi afa man haqa alaihi kalimatul azab ko kuma wa'anda kalmar azaba ta tabbata gare su wasu malamai suna cewa a wannan daban ne afa man haqa alaihi kalimatul azab yanzu ka bani labari wa'anda kalmar azaba ta wajaba gare su dan wuta kenan wa'anda asabanin wa'ancan afa anta tunqidu man fin nar yanzu kai zaka kutar da yan wuta wato mutane kawai ga sun kasu biyu Allah ya kasa masu dubbofi na farko da aka faɗi waɗanda suka nisanci ɗagutu suka koma ga Allah waɗanda Allah ya ce a yi muku bushara su ne waɗanda ke sauraren zance su bi mafificin shi wannan shi ne hanya ta amma abu hankali to bayan an kawo sai aka kawo afa man haƙa alaihi kalimatul azab to ni za ka ce kuma ko kuma ya za ka yi ga waɗanda kalima ta azaba tawwaje ba gare su afa anta tunqiru man fil nar yanzu kai zaka karfi wanda a cikin wuta ba zaka kasar da su ba innaka la tahdi man ahbabta inji Allah ba zaka shayar da wanda kake so ba don haka Allah ya riga ya kaddaro ma wasu ɗan wutar ya kaddaro ma wasu za su shiga azaba ya kaddaro ma wasu za su bi shi za ka duk wanda ya kasance tun a an rubuto mai dan wuta ne to annabi sallam ba zai karshe shi daga wuta ba shine afa anta tun kizu mantin nar kai za ka tsarkar da shi daga wa azabar wuta mun sai da aka yi da abu tsarin baffa ne da duk da nuna mai to Allah ya kusar da innaka la tahdi innaka la tahdi man ahbabta sai Allah ya koma kawo mu'minai dama haka Qur'ani ya kawo kafirai ya kawo mu'minai lakin alladhina na alladhina اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد نعم lakin lalina taɓa rabbahum sai dai waɗanda suka samu tsawa suka kiyaye dokoki na ubangijinsu yi na ni bari na bari lahum burakun suna da wasu ɗakuna suna da wasu gidaje a cikin aljanna ni ha burakun a saman waɗannan ɗakuna akwai wasu ɗakuna kuma mabniyatun wanda yake an gina su ne saboda su tajri min tahtiha al-anhar waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin waɗannan gurafin wa'adar Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad wannan alƙawari ne na Allah kuma Allah baya saba alƙawari a guraf a cikin aljanna wasu gidaje ne waɗanda ɗan aljanna ma suna ganin su sama gare su kamar da hadisai suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisin da imamu ahmad ya rawaito da isnadi hasan daga ali bin abi talib radiyallahu anhu yake ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wasallam inna fil jannati la ghurafan a cikin aljanna akwai wasu dakuna da ake ce magura akwai wasu dakuna yura bukunuha min zuhuriha ana ganin cikin su daga wajen su wa zuhuruha min bukuniha ana ganin wajen su daga cikin su watan transparent da kyau ana ganin su shaffafa fa qala arabi sai wani balagin kawai da aka sai ya ce liman hiya ya rasulullah wa adda waɗannan gidajen guda wanda za mu karanta mu ji 'yan aljanna suna ganin su yadda 'yan duniya ke kallon a girgiji yadda duniya ke kallon taurari a sama wato suna ɗaika ko aljanna su a sama gaba ɗaya ta class ne sai wannan balare da kawai yake liman hiya ya rasulullah suwa aka yi matanadin waɗannan gidajen ya rasulullah qala sai annabi yace liman aqwabal kalam ga wanda ya kyautata magana ba mai faɗin baƙan magana ba da an san kuma ya gaya ma bakan magana sai ka kasa sai ka sa shamfen nai kayan ka kwanta ba irin su ba wanda ke faɗin magana kwarai shi komai yana yi mai kallo na kwarai kuma ya faɗa ma mutane magana ta kwarai wal kalimatu tayyibatu sadaqa wa at'ama ta'am kuma ya ciyar da abinci yanzu yana sadaka yana ciyar da abinci ga mabukata sai wa salla bil laili wan nasu niyam kuma ya sallah da daddare mutane na bacci za ka nan gurab annabi ya ce an tanade su ga mutane masu kiyamun laili ga mutane masu sarka suna ciyar da abinci sannan ga mutane masu kyautata magana wanda ke gaya mutane magana mai taushi wa'annan abubuwa suna da matuƙar muhimmanci kyawawan halaye da bautar ubangiji da ikhlasi su ne aka haɗe nan kyawawan halaye ka gaya mutane magana mai daɗi sannan ka ciyar da mutane abinci ka basuwa sannan tsakaninka da Allah da daddare kana tashi kana ibada duk wanda ya ga Allah ya hore ne wannan abubuwan to Allah ya yi mai muwafaka ya ce Allah ya hore maka iya wa'azi iya karatu a yi ma kabbara ko a taron masallaci kana wa'azi ko a dinga ɗaga ka ko ana ka a social media na duk ƙaramin abu ne wannan duk ba hanya ce ta tsira ba ba hanya ce da ke nuna ka tsira ba hanya da ke nuna ka tsira ya kasance kai ka san kada gaya mutane magana mai taushi ka ce wane fa inda ka ga dama kana iya gaya mai bakan magana da ya gaya kana iya mai san mai sannan abinka ka ruwa ta masu bukata kana ba su sannan da daddare babu wanda ya sani kana tashi kana sallah wannan duk alamun zama na ƙwarai ya tabbata gare ka sai da ka roƙi Allah ya karɓa ma kakkar rudu da cewa kana da ibada a mutum yana gane idan yana bisa hanya ta kwarai yana gane yana bisa hanya da ba ta kwarai ba don ya fi sun yi faɗa da wani ka gaya mai bakan magana ta zo in ka faɗi bakan magana in ka taho gida kai ma tana cin ka a sai kasance eh, kamar duk inda bakin abu ya nito shi ma baki kare yake kasancewa sai kasance ka da wata wata na tana cin ka amma in ka yahe mai ya zan Allah ka ce, ka faɗi magana kwarai in ka zo gida sai ka ji abin yayi sauki tuna cewa don Allah ne ce. tuna cewa ina iya gaya mai magana ya yake don Allah haka in ka ci da dukiyar ka inda kamata a ciyar da ita na sadaka fi sabilillahi kabba wasu mabukata sai kasance kai ka ji daɗin rai kuma ka tabbatar da lada da sakamako mai girma inda Allah to wa'ina su ne mutanen kirki mai faɗin magana ta tausa wanda ba wata magana yake faɗi ba mai ciyar da abinci yana sadaka sannan ya tashi da daddare tsakanin shi da ubangiji sai ya kasance ya yi sallah don haka akwai irin wa'ina hadisan da yawa akwai hadisi abu musul ashari da annabi sai ce inna fil jannati ghurfatun aljanna akai wata ghurfa wani daki wani da aka aje musu bayan Allah yura zahiruha min batiniha ana ganin cikin ta daga wajenta wa batinuha min zahiriha ana ganin ciki daga waje ana ganin waje daga ciki a'addaha Allah liman at'ama at-ta'am Allah ya yi tanadinta ga wanda ya ciyar da abinci wa alanar kalam ya tautata magana ya magana mai taushi wata ba asiya kuma ya bi azumi bayan ya yi azumi yau ya yi gobe ya gama ramadana ya bi shi da sitta shawar. ya kasance yana bibiya da azumi da wasu azumma da ya kan yawa wa salla wannan suniyam kuma ya yi salla mutane na bacci ita sallar dare tana cikin alamun zama musulmin kirki zai yi ka zama mutumin kirki ka sallar dare amma in Allah ya hore maka sallar dare to ka samu rabu na zama mutumin kirki yana da wahala ya zan kana sallar dare ba mutumin kirki kake ba don shi wasu magabata suke cewa muna ganewa in mun yi ma Allah ba daidai ba muna ganewa in mun fara lalacewa ya sai a haranta mun tsayuwar dare kuma yanzu da aka daɗe aka daɗe kila kai wata guda ba ka tsayuwar dare ba babu shakka wani abu kake yi wanda babu kyawu shi Allah ya kama ka da shi domin kana sallar dare Allah yana saurin yafe ba zunubanka Allah yana saurin shiryar da kai Allah yana saurin kai ka aljanna wata hanya ce mai sauki ta kai wa aljanna hanya ce mai sauki ta gafarar zunubai to in kana wasu abubuwa da ba a tashi ka yi maka gafarar zunubanka ba sai ka zance an harata ba kiyamun dare za ka kai kokari da aka kai mujahada ya kasance kana tashi cikin dare kai sallah ko kaɗan ne haka hadisi ya inganta daga sa'ad bin sa'adin bin sa'id radiyallahu anhu yace inna ahlal jannati annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahlal jannata yatara'una al-ghurfata fil jannati kama tara'una al-kawkaba fis samai ta aljanna suna ganin gurfata suna ganin an gura a can kamar yadda ku kuke ganin mutane suke ganin a girgije a sama don haka nesa ne tsakanin sama da ƙasa tsakanin aljanna da ɗan gurf ni ake yi a samu gura na aika da annabi sallallahu alaihi wa sallama ce ana yi wanda shine gyara ciki tsakaninka da Allah da kuma gyara alaƙarka tsakaninka da mutane أكون حديث الإمام أحمد التسوعك حدثنا أبو النبر وأبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا سعد الأطائي قال حدثنا أبو المدللة أبو المدلع maula, أم المؤمنين annahu sami'a Abu Hurairah ta yaqulu wannan hadisi mai a cikin Bukhari da Muslim yace kunna ya Rasulullah idza ka? raqqat qulubuna ce ya manzo Allah in mun ganka sai zukatan mu sai su yi taushi sai ya kasance wa kunna min ahli al sai mu kasance mutanen lahira lokacin da muke gaba gare ka sai mu ji zukatan mu sun yi taushi imanin mu ya karu fa idza faraknaka idan muka rabu da kai a ajabatna duniya sai duniya ta burge mu wa shamamnan nisaa a aulad sai mu ji wari mu ji kanshin matan mu da ƴaƴan mu sai mu koma na duniya qala sai annabi ya ce law annakum takununa ala kulli halin ala al halin lati antum alaiha indi da kuna zama ko da yaushe yadda kuke inda nake haka ku kasancewa la safahatkumul malaikatu bi akfihim da malaiku sai muku musafaha da hannayensu wata minista abin ka sai kawo wannan hadisin nan ba kawo an ce domin nuna maka jiya da kai shauki to ba a tabbata kuma akan imani mafi girma da kiyamun lailin ka ɗauko da azumin wata rashin ya gito ya dan jaka sai ka zaki a yi sati guda kada ta wasu labarra da duniya amma wallahi in kana kiyamun lailin kullum aka yi sati guda ka tashi ba in sha Allah wani zunubi ne wani laifi ne kai sai aka fara jari ka daga lahira aka fara kulle kohoni sai ka fara nisa sai ka fara nisa sai ka fara nisa har tun kana jin jiya baka yi bayan shekaran jiya ba ni ba haka mance da cewa ba ana yi har ki ɗaya zo da littafi ne maka wa'azi ya ce ai sallah biyar tun da ya ta aza maka haka shi ɗaya ke zuwa ta ina maka da kana sallah ta guda biyar ne ramadan nan ta yi to wacce sai kaza kaza to sai kasance cewa shekun najdi kenan shekun min najdi kenan <laughs> sai annabi sai cira kuna kasancewa inda kuke inda nake haka kuke bayan kun wuce daga inda nake da kun wa mala'ika musafaha da hannayenku wala zalatkum fi buyutikum da mala'iku sun kawo muku ziyara a gidajenku wato kun koma irin na sama kenan ba irin na ƙasa ba ah, walau lam amma fa fa ba ku zunubi a cewa an ga wai gari babu mai zunubi na ja Allahu bi qaumin buna da Allah zai zo da wasu mutane su yi zunubi kai ya kira lahu domin ya gafarta musu ka ita fada cikin zunubi sai ka tuno wannan kuma sai ka tuno Allah fa yana son inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son masu yawan tuba to in zunubin ma ka fada in rashin sallar ta zo in wani abu ya zo to in ka koma gare kana kana tuba da istighfari da shi ma wannan tuban da istighfari a kan kwarai ne don haka sai ya kasance cewa shi mumini a kowane halin nashi to hali ne wanda yake akwai mafita ga rai akwai wajen komawa ga Allah kulna ah, sai muka ce ya rasulullah hadithu anil janna annabi sallallahu alaihi wasallam labarin aljanna ya take ma da ni akai ginin ta qala tu zahabin wa tu fidda yace bulo ɗaya na bulo ɗaya na azurfa wa milaquha almisk sannan a yashin al'afar ya eh, yashinta watan al'amitsu ne eh, wa asba da lu'ulu'u wal yaqut tsakkuwa eh, lu'ulu'u ne da yaqut wa turabu hazza afaran kasar ta da afaran ce man yadkhuluha yun'am wa la yaqa duk wanda ya shige ta zai zama cikin ni'ima dawwaman ma babu kosawa nan take da bambanci da ni'imar duniya ni'imar duniya duk yadda ta yawa kosawa ake yi da za a kai ku gidan da ya fi ko'ina kyau a duniya in ka daɗe ciki kana buƙatar ka fita ka sha iska suka ce idan sha iskar ga iskar da dara wa mutane wahala <laughs> suna neman suna neman inuwa mutane ga su iska ga suna kai da kawo kullum ac da allah ila inda ac yake mu je mu zaura. to kai aka kan ac ka zaura, ka daɗe suka ce kaf kayi kayi mamayin iska wanda ke bugawa kana ko ka fito don shi sai a daga ce ita aljanna ni'ima ce wadda yake ba a kosawa da ita wa yakhludu wa la yamutu kuma mutum zai mu ciki baya mutuwa wala tubla thiyabuhu tuwahi ne ba su tsufa wala yafna shababuhu kuma samartaka kai ba ta karewa salatatun la turaddu da'awatuhu sai annabi ya ce addu'an mu uku ba a mai da ita al-imamu al-adil shugaba wanda ya yi adalci an baka shugabancin mutane ka kwatanta adalci to ana addu'a addu'arka wasa'in hatta yufir da mai azumi har ya sha ruwa za ka lokacin an sa addu'a ne ya Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka tsare mu daga azabar kabari Allah ka sauƙaƙe mu daga ɗin mutuwa Allah ka sa mu cika da kalimar shahada Allah ka sa mu inuwa kan da babu inuwa sai taka Allah ka sa mu aljanna Allah ka tsare mu daga wuta wa da'watul mazlumi tukmalu ala al-gamali addu'a wanda an ka zalunta ana ɗaukar ta akan girgije wa tuftahu laha sama'i ana bude mata kofofin sama wa yaqulu rabbu wa izzati la ansurannaki wa law da hin ubangiji yana cewa na ranke da buwa ya ta saman samun miki nasara ko da bayan lokaci mai tsauni ne wadda duk wannan gari na gurafin nan da aka tanada mabiyatun wanda a ginannu to an tanade su ne ga mutane da suka bi Allah suka kyautata alaƙa tsakanin su da Allah suka kyautata alaƙa tsakanin su da bayi sai Allah ce alam tara anna Allah alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'a فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حضاما إن في ذلك لذكر الذكرى لأولي الألباب تعالى كي قد بقى ومثال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء شنبققاء ألا يسوق الدروا لك سما با ثلثين يبدأ الله يسوق الدروا سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله zaka duk sun yadda Allah ke saukar da ruwa daga sama Allah ce tambaye su shin baku ga Allah ya saukar sai Allah ya zuba ruwan cikin mafukuga ta ƙasa sai kasance ruwa asalinsu dukkaninsu daga sama suke suka zo suka shiga sai ka yi biya sai ga mafukugan ruwa idon ruwa ya fito don shi ikon Allah ya ce yana bi a fil'adi mafukugan ruwa wani waje sai a yi gaba goma babu ruwa wani waje sai a yi gaba uku sai a cimma ruwa wani waje sai a cimma ruwa masu gishiri wasu ruwa sai a cimma ruwa masu daɗi dukkanin wannan hikima ce ta Allah ya nuna shi ke halitta yadda mutane suke wani fari wani baki wani dogo wani gajeru, wani mai bakan magana wani mai sassautan magana wani mai haka su ma abubuwan da Allah ya halitta yake buga misali haka suke sai Allah ke fasal lahu yanabi a fil'audi sai Allah ya zuba ruwan cikin mabugai na ƙasa mai yukhruju bihi zar'an sannan Allah da ruwan da ke sauka sama kuma sai ya fidda tsiro mukhtalifan alwanuhu tsiro mai mabambancin launi wannan tsaron kori wannan ja ga fulawa babu kalar da baka gani wannan ja wannan kori wannan tsakatsaki wannan fara duk akwai za ka ga fure kala daban-daban sai Allah ya ce sun mai hiju sannan kuma sai wannan tsaron ya zo ya bushe fataraho musfarar sai ka ya koma fatse an ɗauke ruwa ruwan sun tafi inda take iskewa ko an daina ba da ruwa in kana da fulawoyi da aka daina ba su ruwa sai ga sun bushe daga nan sai ga sun yi fatse sun mai jalo buƙama sannan ya tsaya su sai su dudduge inna fi zalika la dhikra lil albab wannan fatuna ta ne gaba abuci hankali ba har shuka ya ka rihe ba dan adam ma haka yake za ga dan adam lafiya kalar sai tsufa ya kama sai kaga tsufa ya zo sai ya lalace da yadda yake gani wa man nu'ammirhu min at-tisu fil khalqi ana nan sai kaga ya mutu sai kaga ya duddugi kasuwan su duddugi kaga misali ne ake ake bugawa ga Allahu ladhi khalaqakum min min min min ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ذاك الله yana halitta hukuma haka ne misali halitta ɗan Allah ya ce in ruwa suka so sai ya fidda tsiro haka in ruwan maniyi suka fi sai a yayi mutum kaga duk ruwa da ke fitowa in an haife shi mukhtalifin alwani launi daban-daban haka aka haifuwan mutane wani kowa launi ne daban wani ya tashi ya zama fari wani ya tashi ya zama baki wani ya tashi ya zama wankan tarwada wani ya tashi ya zama kaza sun mai fatara mu musfaran sannan ya bushe ka gaya yayi fate-fate in ka ga mutum wata tsohuwa aka ce shekarar ta ɗari da goma in ka ga fatar jikinta za a guda maka hoton ta sada tana shekara talatin da biyar tana ɗauka aji kamar ba ita bace sai ta ma shekara ashirin da bakwai mai ɗauka aji haka za ta koma wata rana shi ne kun mai hiju fatarahu musfarran kun mai kunu fukama sannan iya mutum tsohon aka sa shi cikin ƙasa bayan lokaci sai ka ga ya dudduge haka bayan Allah ta hannu misali ta ce in na fi zalika na dhikra ne ulil Alba. wannan fatuna ta tsuwa ce ga ma'abuta hankali idan kuka ga wannan tsaron shi ma ya yi to kuma haka kuke yi kuma wannan yana nuna cewa akwai Allah wai yasa wannan tsaron ya kai haka shi zai sa kuma ku koma haka don shi in an yi wasu ruwa sai tsaron ya koma fitowa tsaron ya koma fitowa don haka kuma za a koma tadda ku inna fi zalika la zikra li ulil albab lalle a wannan akwai abin tunatarwa akwai abin fahimta ga ma'abuta ga ma'abuta hankali wasu malamai suka ce kuma wannan tun ne ga zuciya haka zuciya take in ta sha wahala sai kasance ta fito ta tsiro zuciyarka sai ta koma ga Allah in kuma babu wahayi sai ta bushe ta jujjuge ya kasance ta lalace sai kasance zuciya ga kada ita amlahum qulubun amma la ya'qiluna biha sai kasance ga kada zuciya amma ba ta amfanin komai ba a fahimta komai da ita don haka akan haka sai Allah ya faɗi cewa to na kwarai shine wanda ya samu wannan iron iron ya fito ya samu ina ruwan sai yo tsiro na kwarai don haka aka mai sharaha Allah sadrahu lil islam afaman sharaha Allah sadrahu lil islam الرحمن فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين zuba ba misalan su duka kenan a kan cewa zuciya ake magana wadda Allah ya kusa sama wahayi ta fahimta ita ce ke fitowa ya kasance abin banka, abin shawa ita kuma wadda ba ta da wahayi sai kasance dugagga busassa sai Allah ya ce asaman shara Allah sararahu lil islam yanzu ana haɗa wanda Allah ya wanye kirjin shi ga musulunci ya fahimce shi wa huwa ala mai rabbi rabbih shi ko da shi ya ci in haske daga ubangijin shi duk abin da zai ya sa akwai hukuncin Allah ya san akwai yi akwai bari akwai in kai za a baka lada ya san yasa yake haka ya san lokacin sallah yayi ya san lokacin azumi da kaza baki yayi ka huwa ala nurin min rabbi yana duka haske ga ubangiji ne ana hada shi ya Allah ta fawailul lil qasim qulubuhum min dhikrillah yace azaba ta tabbata ga wanda zukatan suka kaikashe daga ambaton Allah ana haka shi da wanda an haka wanda ci zuciya kai ta kaikashe kullum babu ambaton Allah kullum kawai sai dai yayi abinda ake mutane ke yi in illa kal an'ami bal hum yanzu dabbobi ba su abin yasa suke ba akwai su abuwa da yawa da muke muna cin abinci suna cin abinci muna neman inuwa suna neman inuwa muna barci suna bacci muna jima'i suna jima'i muna son ƴaƴa suna son ƴaƴa muna son suna so amma duk da haka nan su suna yi akan banza babu aya babu hadisi babu tunanin lada babu tunanin kuyi babu tunanin kubari don haka Allah ya ce innahum illa kal an'am su wa'ancan kamar dabbobi suke balhum aballu kai sun yi dabbobi bacewa domin ne domin su dabbobi za a ce su koma turbaya su kuma ranar lahira ya laita ne ju turaba suna kai su kuma su koma irin dabbobi don ka ba a hadawa don ka sai Allah ce a afa man sharaha Allahu sadrahu lil islami yanzu ana hada wanda Allah ya wani kirjin shi ga musulunci fa huwa ala mai min wanda yake tafiya da haske ga ubangiji ce da ubangiji muke ta siffanta waɗannan abubuwa duk ko yake siffanta waɗanda suka bi shi wanda suka saurari wannan Qur'anin da kuka zo daga nesa kuna saurare kuna san ni Allah yake babu mai zuwa wurin na a bashi naira ko daya babu mai zuwa wurin nan domin a yaba shi ko domin kawai wannan abin ne wa ala nurin min ne hasken ubangiji shi ne Za ka a gaba da kyauta niyya duk inda za ka je ko nan ko wani majalisi ka je ka tafsiri da zan cewa niyyar ka zan je fa in ji abin da Allah ya ce domin wannan abin ya zama min izna in aikata domin in nisanci abin da Allah ya hana ni in kana da wannan kyakkyawan niyya kana bisa alkhairi nurun ala nur ko da ka yi biliji Allah zai yafe ba ko da ka yi zunubi za ka dawo neman gafara Allah kuma Allah ya yafe ma dama ba an ci ana son a yi mutane ma a mai ba ne wanda ba su saɓa Allah a'a wa'annan ba su yiwuwa kullu bani adam khata'u duk adam yana yana kuskure amma wa khairul khata'ina at-tawwabun to ko ka gane da kuskure in tuba in koma ga Allah duk hakkin Qur'ani duk hasken musulunci ne duk hasken da annabi sassan ya zo da shi ne don duk wanda Allah ya datar yana samun kai ne cikin irin wa'annan abubuwa yau yana makaranta kaza gobe yana wajen sauraron alkur'ani jibi yana masallaci ɗan an jima yana masallaci to ya gode ma Allah irin su ne Allah yake magana a nan ya ce huwa ala nurin min rabbi shi ka yana cikin haske daga ubangiji ne qur'ani ya ke karanta a ce annabi ya Allah ya ce annabi ya ce yana fassara wannan aya ya ce kaza Allah ce fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah bone azaba ta tabbata ga wanda zuciyarsu ta kekashe daga ambaton Allah wasu na cewa wailun abinda awailun shine wajin finari jahannama wani rafi ne cikin wutar jahannama amma dai kauli mafi inganci shine a bashi wailun kalimatu azab kalima ce ta azaba Sheikh Muhammad bin Salihu Kalmati domin a nan duniya ya ce mutum wailun laka min kaza bon ya tabbatar ma da kaza ba ana nuna sai an ji lahira ba ana nuna azaba ta lahira ba za ka wailun a bashi a nan matsayin kalimatu azab kalima ce ta azaba ake kai sonka da waɗanda kai son waɗanda su ta kashe daga ambaton Allah su ba su da wannan hasken babu inda suke zuwa ce musu Allah ya ce babu inda suke zuwa ce musu annabi ya ce ga abin da ya fi so ga abin da ke kai aljanna ga abin da ke sa wuta wa'annan ka Allah ya ce wani ya tabbatar san musu ulaika fi dhalalin mubin Allah ya ce wa'annan suna cikin bata bayyanan na duk ka jawo hankalin mu domin mu kan mu kasance cikin bata bayyanan na za ka yan ƙarin ramadan ka ci gaba da karanta qur'ani yan ƙarin ramadan ka bibiye majalisai da ake tafsirin alqur'ani ka dinga zuwa yan gama ramadan ka bibiye majalisai da ake karatun hadisi ka dinga zuwa ya an gama ramadan ana wa'azi ana cewa Allah ya ce ka saurara ya an gama ramadan ka ci gaba da wa Allah biyayya gwagwarin da ka samu ma, shi Allah zuciyar yake su ta karaya don shi ba misali na gaba Allah ya ce Allah nazzala Allah nazzala ahsan alhadithi kitaban mutashabihan mathani مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله نزل أحسن الحديث الله شيء سوكر دمتي كاون زنشي بالزنشن لكجيا بالزنشن لكجيا تو قرآني شيء متي كاوني sai wani ya ce ah, a ta gani ko wasu masu biyar ƙwar'ani ya su ai ba da hadisin da ƙwar'ani ke a hadisi kayan allah ya ce allah nazzara hasan al can hadisi kalima ce ta zance kuma ƙwar'anin ya yi ta amfani da ita hadisi ma ya yi ta amfani da ita wannan ba kai ta hadisi ya kai ba gaske ta hadisi ya kai ni annabi sallallahu alaihi ya ce inna ahsan al-hadisi kitabullah kun yana maimaitawa ai annabi shi ka hadisi amma shi ka gaya mana cewa mafi kyawun hadisi zance shi ne littafin Allah don ka cewa ƙur'ani littafin Allah ne da hadisi ne to baya hana ya zancewa kuma akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ah, akwai abubuwa da yawa da falala ah, suratul tahrim ya Allah ya ce game da hadisi وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني الحبيب قال نبعني العليم الخبير kaga na annabin makar'an ya gashi hadisi wa asarar nabiyu ila babu azwajihi hadisa kuma labari ne na yau da kullum suka yi kaga shi ma ya kira shi hadisi har annabawan da suka wuce ma Allah ya kira nasu hadisi hal ataka hadithu Musa wa hal ataka hadithu Musa kaga annabi Musa labarin annabi Musa ya zama hadisi don haka amfani da wannan kalmomi da ma'anar su na luga a yi amfani da su a wannan shi ma fata ne don ne domin sahabbai sun san ma'anar ta ruga amma suka tambayar annabi ya fassara musu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima so sai ya Allah ya Allah mun sai da muke maka sallama ya muke maka salati kaga ba su yi amfani da cewa ai kalma kaza ga abin da take nufi ba za ka ba a iya fahimtar hadisi na ƙur'ani ta yada shi da hadisi na sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ذاك الله نزل أحسن الحديث الله يتوكد وسكاوى الحديث كتابا متشابها littafe mai kama da juna ya karanta kistan wannan ka ji ta yi kama da kistan wannan ya karanta nan ka ji ya yi kama da wannan masaniya wanda yake biyantuwa wata yana ya kawo kiffa aljanna ya kawo kiffa yan wuta takshairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum wanda gashin jikin masu jin tsaron ubangijin su yake kadawa yan ambace su kuma talinu juluduhum sannan zuka zuka ajuwa fatin jikin jikinsu, su fi kaushi wa qulubuhum da zukatan su ila zikrillah zuwa ga ambaton Allah zalika huwa Allah yar bihi man yasha'u wannan ita ce shari'ar Allah da yake shiryar da wanda ya gida ma da ita wa man yudlilillahu fama lahu min had duk wanda Allah ya shirya suwa Allah ya fata suwa baya da mai shiryar da shi ibnu kathir ya kawo fasarorin malamai da yawa game da ni aka da mutashabihan masaniya cikin ga fasarar sufyan ibn uyayna da yake ya rufe yace an wata daga sufyan ibn uyayna qawluhu mutashabihan masaniya anna siyaqatil qur'ani taratan takunu fi ma'ana wahida fi ma'ana wahide cewa yakin qur'ani wani lokaci yana cikin cewa yaki dai ya kasance daya fa hada min mutashabih wannan yana cikin mutashabih wata wasu ayoyi ana karanta kissa annabi adamu da shekan da aka ce ya mai sujuda a cikin suratul baqara in ana karanta su a cikin suratul fat da muka wuce ana karanta su a cikin suratul kahfi yana karanta su a cikin suratul hijir. yana karanta su a cikin suratul isra sai ka ji sun yi kama da juna ji cikin suwacin shu'ara Allah ya ba mu labarin annaba duk labari mai kama da juna kan tabbat qaumun mu'minin mursalin id qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin فاتقوا الله وأطيعون كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيئون كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيئون كذب أصحاب الحجر كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم أخ... إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول amin fattakullaha wa aqimu mutashabih kenan yayi kama da juna ka ji a isa annabi in ka cire ko ina suna annabi dai zaka cirewa in bacci ashabul aikati su da yake ma gunki aka bishiya aka aka jingina su gare ta amma kowanne ya kace suna annabi abu zai tashi da shi ne mutashabih kenan shine yake ga wani lokaci ta ma'ana ma'ana sai ka تكون في معنى واحد تكون في معنى ثاني wa من المتشابه يتي وتارة تكون بذكر الشيء وضده wata kuma qur'ani ba haka yake ba sai ya ambaci wani abu sai ya ambaci kishi shi A zikril mu'minina thumma al-kafirina kamar ya ambaci mu'minai da ya ambaci kafirai wa kasifatil jannati thumma sifatin na. kamar sifar ɗan aljanna da sifar ɗan wuta wa hadha ma ba haza, fa hadha min al-masa wa ma ashbaha hadha da abin da ya kama da wannan fa hadha min al masani wannan yana cikin abin da cewa masani mai zuwa jinju kenan ka kaulihi ta'ala innal abrara la fi na'im wa innal fujara la fi jahim kaga an fadi al abrara la fi na'im wa innal fujara la fi jahim wa ka kaulihi kamar cewa da Allah ya kalla inna kitabal fujara la fi sijjin can gaba sai ce kalla inna kitabal abrara la fi illiyin haka ne sai la fi illiyin sannan ya ce haza bikun wa inna lil muttaqina la husna ma'a haza wa inna lil taghina la sharra ma'a kaga ya kasance misali idan wanda yake juju ya faɗi abu ya faɗi kishiya kai in ji tafiya da yau yana yake wa nahwa zalika min as-siyaqati fa haza kulluhu min al-masani wannan dukkanin shi yana cikin abin da ke nuni da masani don ka Allah ke saukar da alkur'ani suka don lokaci wasu ayoyi yi kama da wasu wasu su yi kama da wasu wasu kuma ya faɗi siffar ya aljanna ya faɗi siffar ya wuta bayan su shine misali wanda yake biyunta yake biyunta ma'ana sai Allah ya ce ta mu min qulubil ladina yakhshawna rabbahum sai zukatan fatun waɗanda ke tsoron ubangijinsu sai gashin fatan sai ya tashi wata yara kanta alkur'ani saboda tsoron Allah sun matalinu juluduhum wa ila zikrillah nan da fatan da zukatan da su taushi su koma zuwa ga ambaton Allah wata an faɗi wani abu cikin Qur'ani mai tsoratarwa hankalinka ya tashi sai ka koma zuwa ambaton Allah sai ka koma zuwa ga Allah fa firru kaga in ka ji tsoron komai sai ka gudu da gare shi amma yanzu in ka ji tsoron Allah inda shi ke zuwa zaka in ka ji tsoron Allah aka karanta maka wasu abu cikin Qur'ani masu ba da tsoro sai ka san ka koto ka koma ga Allah ka koma masallaci ka koma ammato Allah ka koma sallah ka koma na Allah sai ce zalika hudan Allah ya bibi man ya sha'u wannan fa shari'a Allah ce ke shiryar da wanda ya ga dama wani komai aka karanta mai zuciya tai fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah wani zuciya take kasassa ce komai ba ta ta ba ta yi ba ta iya dawowa ga Allah Allah ce man yusri Allah fa ma lahu min had ai da Allah ya fasuwa to babu wanda ke shiryar da shi Allah ka shiryar da mu Allah kada ka fatar da mu ya rabbal alamin afa man yattaqi yuji afa man yattaqi bi wajhihi su العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون Tala ce waɗannan suka fi alheri wani an karanta musu ƙwarƙani fatansu gashin jikinsu ya tashi da fatansu da zuciyarsu ta yi tauki su koma zuwa ga ambaton Allah su suka bi ko kuma wannan da za a faɗi haka mun yadda bi wajen yi su walaga kana ganin wani fa yake yake sa fuska ta yana kariyar mummunan azaba ranar alƙiyama yau a nan duniya duk wani abu da ya taso ma na haɗari abin da kake ƙoƙarin karewa shi ne fuskarka ko duki aka je ma tattalin kai kare fuskarka da hannunka ko da yaushe amma an jefa mutum wuta da fuska ta yake kariya saboda mai saboda an kawai hannuwan annabi ce fa hal yakubbu nasu fil nar fa hal yakubbu nasu fil nar ala wujuhihim aw qala ala manasihim illa hasaidu alsinatihim ita wuta ana jefa mutane ne ta fuska haka maimakon an jeho maka duki sai ka sa hannu sai ya kare in an kawo bugu sai ka sa hannu ya kare fuska a wuta fuska ake fara kawo wuta Allah ya tsare duk kasarsa yana cikin wuta yana shiga cikin wuta wanda aka tsare daga shiga wuta aka sashi aljanna ya samu babban rabo Allah ka ba babban rabo zaka Allah ya ce yanzu wancan wanda in ya ji Qur'ani in ya ji ambaton Allah fatar jikin shi ta tashi fatar jikin ke ta yi taushi zuce ta yi taushi ya koma ga Allah shi ya ko kuma wanda zai kariya wuta da fuska tai a faman yadda bi waje su al'aza yanzu me kake gani ga wanda yake sa fuska ta yana kariyar mummuna azaba yawmal ne وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون a lokacin sai a ce ma azzalumai masu shirka 'yan wuta kuɗan ɗan abin da kuka kasance kuna aikatawa wata aikin ku a duniya shi ya kawo ku wannan wuri الله يساعدك مو يكرموا الجنة قال لا تكذب الذين من كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون الله تسوء إن متاج مكة تسوء يتاوى كذب الذين من قبلهم وإن نمشر نمشركي ما في قريتا فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون sai azaba ta ستئند musu ta mutane annabi nuhu ba su tsammanin ruwan nan za su haɗe su da sun yi imani mutane annabi nuhu ba su tsammanin ana iya duwan ruwan duwatsu daga sama ba ba su tsammanin ana iya kike sama ta koma ƙasa ba ne fa atahum azabu min haythu la yash'uruna sai azaba ta so ta zo musu ta inda ba su tsammani malamai suka ce haka lamarin yake ko yanzu wannan al'umma da aka yi alƙawari azaba ba za ta zo mata ba irin ta waɗancan mutane yanzu azaba irin wanta zo ma mutanen annabi nuhu ta ruwan tsufa da ta halaka kowa azaba wata zo irin ta annabi ludu azaba ta zo irin ta annabi sa'id azaba ta zo ma adawa ba ta zo ma wannan al'umma ba za a halakar da ita ba amma shi ma dan adam ana kama shi min haitu la yashku sai ka dinga wa Allah ba daidai ba wani waje sai ka ga asirin ka rufe sai Allah ya jarabe ka wani waje da yawa aka haka sai ka zo ka ce kai adda gaskiya kai adda gaskiya yau jiya Allah ya kawo ka ne inna rabbakal bil mirsad kenan ne shi ba a tsere ma Allah in dai ka samu ka yi zunubi ko ka tuba ga Allah kaka ga babu wanda ya ta tsira sai Allah ya jare dai ka ta wani gefe sai ka ga an kadan ma ta wani gefe sai ka dinga wadin ba kai ne ba ba a fahimta ka ba ba fahimta ka ba ai ba ina ne shekaran jiya nan zai shi da ya zo nan shine fa akhadahum al-adabu min haythu la yashuruna don shi wasu daga cikin magabata suka ce muna saba ma Allah sai mu ga haka ga matanmu mu ga haka ga abin hawan mu sai motar ka ta lalace ma shi ɗin kai tsaya lahiya lau kuma je kai zai sami a ce to wannan shugaban Allah da nuhin ka da rahama ne sai ya kasance sai Allah ya kama ka nan duniya kai mumini domin kai mumini an kama ka daga nan duniya to abin sauki gare ba ɗayan kafiri bane da Allah zai ba mu labari al'aya ta gaba amma shi mumini zai yi kai sako sai Allah ya kama ka ta can don shi babban abin da za ka yi kai yi sako shi ne ka tuba ga Allah in ka tuba ga Allah Allah ya yafe ma to Allah zai kama ka in Allah ya yafe maka Allah zai kama ka da zunubi amma in baka tuba ba to ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah ka kama ka ɗaya daga ciki shine ya kama ka da wata wahala wata musiba a nan duniya sai ka tafi tana zama karkarar zunubanka za ka a zo a yi haɗari da kai kai adda gaskiya a titi amma kuma ashe wani abu ne da kai ya zo nan a zo a yi wata rigima ya kasance gare ka ta ƙari kuma kai adda gaskiya nan ashe wani abu ne da kai yi koye shine inna rabbaka labil mirsad sai Allah ta baka tare ce fa atahumul azabu min haythu la yashurun sai azaba ta zo musu ta inda ba su tsammani ta inda ba su yi tsammani ba to su da kafirai ne ga abinda Allah ka yi musu shi mumini wanda yake wannan ayar da yi take magana ba da mumini ba malamai sai istinbatin mumini ne shi ma Allah ya kan yi irin haka kai abu a koye Allah ya bakka da shi sai kai tsammanin ka sha baka tuba ba shi sai ta wani gefe sai kasance Allah ya kama ka amma shi kafiri asali da shi ake zaka ta Allah ce fa azaqahum fa azaqahum Allahu fi hayati dunya ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ألا كيف أذاقهم الله الخزة في الحياة الدنيا في ألا يقن أنا مسكت أفتي أنا رأي والدولية أقوى وصلوا والدواء وذا ما أنا مغانا مسانا حتى إتي شنبطلوا إن أبدا قبعين صباح سن قرية أيضا فارق أي ساعة وكذب الذين من قبل بشي ناتي مغانا وإن أبدا قبعين سن فقال فقابل الله يمسنا sai Allah ya ɗanɗana musu azabar ƙasƙasci da walaƙanci a nan duniya suka nutse cikin ruwa suna kira suna kuka amma lokacin da kuka baya amfani na dama ba ta amfani ana yi musu ruwan duwatsu lokacin da baya amfani ana yi musu girgizar ƙasa suna son su dawo lokacin da baya amfani shi ne fa'azakahun Allahun shirya fil ayatun duniya sai Allah ya ɗanɗana musu ƙasƙasƙi a rayuwar duniya wala azabul akhirati akbar ita kuma azabar lahira ta fi girma wannan shi an munin kafirci wallahi duk wanda Allah ya yi mumin ya yi musulmi ya gode ma Allah in fa kana da la ilaha illallah shi ko Allah ya ma azaba da ba ka tabbata cikin azaba za a fishe ka sannan kuma shi mumini daɗinta in ban mutum suka yi yawa ɗaiɗaiku ne suka wuce gomoni ne domin kai zunubi za a rubuta ma in kai zunubi ɗaya in kai aiki kwarai sai a rubuta ma lada goma kaga in kana da imani duk daɗi kana da shi duk gata kana da shi in kai aikin kwarai a rubuta ma lada goma in kai mugun aiki a rubuta ma lada zunubi ɗaya to in aka ta hijib da haka zunubin kai yayi yawa har kun suka wuce gomomin kamar da imamun nauyi ta tabiri da shi ɗaiɗaikun suka wuce gomomin ya kasance cewa kayi zunubi talatin kafin ka aikin kwarai biyu kaga kayi da yawa kai ba ka ka ta ji ba to in aka yi haka fa aka aka yi maka azaba nan duniya zai dinka karkar wa'annan gomomin ne in ka shiga kabari ta azaba kabari ka kare zuwa ta kai azabar kabari da za'awa mumini tana karkarar zunubai sannan in yake tafi ranar lamira duk ranar nan da za a sha tana rage wani zunubi na shi akwai wanda zai sha azabar kabari kuma a tafi sai kasance bai shiga wuta ba saboda ta kakkare mai zunuban sannan duk in aka yi zunuban ka sun yawa an yi ta wannan duk su tafi ba sai aka jefa batun cikin wuta kuma zunuban ne ke karkara in suka kare sai a ce sai a komai da shi aljanna saɓanin shi kahiri bai da wannan allah ya sa kan mu bi wannan furosa allah ya sa duk duniya gomomin musu su rinjaye ɗaiɗaikun mu a ce kun yi zunubi ka amma rashin lafiyar da kuka yi da wahalar da kuka yi da korona da kuka yi da ƙara kuɗin mai da aka yi da albashi bai kai ba da aka yi da zahir rana da kuka sha a duniya biya goge wancan Allah ya sa biya goge zunubanmu da haƙuri da kuka yi ta yi to wanda ba haka ba sai a yi mai hakan ce to shi kan inda yake 2-0 gaya Allah ya kifa a zaƙahun Allah ce suna yakin duniya Allah ya ɗanɗana musu ƙasƙasci a rayuwar duniya wala azabul akhirati akbar wadda ka jiran su a lahira ta ta girma har ka bai yi ba ko alama wanda yawa Allah kan gara bai yi ba ko alama Allah ya ce lauka ya alamu da sun san haka da sun dawo sun bi Allah sun daidaita kaga duk yadda ake ba mu misalai Allah ya ba mu misalai cikin Qur'ani ko mun sai Allah ya ce wala qad darabna lin-nasi fi hadha al-Qur'an wala qad darabna lin-nasi fi hadha al-Qur'an min kulli mathal min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun a zangayar lokaci yayi zaka nuna mu tashi mun dai jiya Allah ya ko wani irin misali Allah ya mu sai wanda ya ga dama ya kauce kuma da mai faɗi da wanda aka faɗa mu ɗaya ne don mu ya zama yana wa'azi yana hotsi yana ba duk shi ke cewa shi ya fibiya ba kawai saƙon Allah ne haka da saƙon yake haka aka yi da shi zaka da kai da mai faɗi da mai jan baki da mai sauraro da kowa ɗaya yake ga Allah wanda ya bi shi shi an nashi wanda ya amfani da abin da ake karantawa shi an nashi wanda bai amfani da abin da ake karantawa ba ya kasance kamar sallin imami ya hamilu asfara ya kai kasance babu amfani komai Allah ya samu amfani da abin da muke ji da abin da muke faɗi Allah ya gafarta mana zunuban mu daidai ta mu hanya mu daidai kiya ana da mu dakata abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu nada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai in akwai ah, tambayoyin da muke ansa kuma yau ana ah, ansar tallafin marayu ko insha Allah eh. ajiya na sabon mutum da ko kuma ka an tsaye hmm? kun ji ba? ok an tsaye yau an sa gobe gobe ne final gobe ne na ƙarshe da an tsaye wa an sa gobe final answer tafki an eh, answer kudin marayu hmm. insha Allah na ko na wacce ce wanda na aka tunda da yadda ta ce ayi wani tuna su ne to alhamdulillah Allah ya saka alheri wanda suka bada gudunmuwa ta hanyar kafar kamar aka saba karantawa akwai bashir abdulbab dubu biyar aisha dubu goma zainab abdullahi dubu biyar ibrahim mai tangaza dubu biyar hajjara ta'ayar dubu biyar usman dubu goma wani bawan allah dubu biyar khadija muhammad dubu goma wani bawan allah shi ma dubu biyar hassanatu abdulaziz dubu biyar wani bawan allah dubu arba'in shi ma wani bawan allah dubu biyar wani bawan allah shi ma dubu goma sai shafi'u bala ya hayya dubu biyar zayyanu abdullahi dubu biyar khalifa jafar 25,000 dina integrated 10,000 muhammad awal 5,000 mariya a buba 10,000 maimunatu malam hassan 5,000 aishatu mustafa 10,000 ok tarif 20,000 aliyu jidda maimuna 5,000 rukayya m jimo dubu biyar ma'ada dubu biyar wani bawa allah dubu hussein ismail dubu biyar fatima musa dubu goma sule a sule dubu biyar sai husaina abdulkadir dubu bakwai ah, rabi dubu biyar ɗan juma muhammad dubu لول سليم دبو بيار قاسم نسيب دبو بيار آه، ماريا راجئ دبو بيار موسى أم دبو بيار سعد يعقوب جداي دبو قوم شاقي سي محمد ركيا كندي دبو بيار إبراهيم ناصر دبو قوم أحمد فاروق دبو دي. Allah ya saka musu alheri Allah ya saka musu alheri na kan gobe za mu rufe an tsara taimakon marayu za mu gobe 20 ga azumi to mun fara goma zuwa 20 ga azumi domin 21 ga azumi ce mu fara ba da abin da aka samu fara ba musu ya fi su amfani da shi domin sallah da abin ya kai ƙarshe sai mun ce za a tsaya su ne mamaki aka tafsiri da ce za a tsaya su ko tafsiri jibi za mu tsaye gaskiya akwai tafiya da kakkama kama ni kuma mun shawara da su duka kuma da shawarar a rufe ran ashirin da biyu ga wata za a yi a game da itikafi da kuma wasu kunce-kunce idi to ba ta abin da Allah ya kaddara ke da muka samu wani shekara za ka gobe 20 21 insha Allah za mu rufe tasiri hmm, insha Allah Allah ya karba mu amin mai tambaya farko yana tambaya ya hukuncin mamun da bai samu raka'a ko ɗaya tare da liman ba sai zaman ta kawai amma kuma sallar an samu rafkanwa a cikin takabliya ko ba a biya yanzu yanzu kila ba laifi bane in share da ku ban zuwa umar azumi saboda yin tasiri saboda tasiri ban zuwa umar azumi shekara da shekaru kuma tun sadda aka fara tasiri ban taba zuwa umar azumi ba saboda ina ganin wata ibada ce kuma abu mai kyau ne ku tunda ina samun kila sai in tafi Allah ya sani kafin azumi ko wani lokaci bayan azumi yanzu waɗannan ayyukan sai suka yawa na tsara zan tafi kafin azumi kafin azumi ko da sati ɗaya ko da sati biyu sai ɗan tun sati nawa mun buɗe masallacin rogawar mun buɗe masallacin shak abakar gumi mun buɗe masallacin yabo mun buɗe masallacin wamaku mun buɗe masallacin yalwa gadina mun buɗe masallacin kwari yanzu in aka dawo bayan azumi ana dawowa za mu fara buɗe masallaci za mu buɗe masallacin buhari ɗan shehu za mu buɗe masallacin isa wa sabu za mu buɗe masallacin kwari ɗaya za mu buɗe masallacin usman bin affan za mu buɗe masallacin sokoto silma za mu buɗe masallacin hassan dan mu'azu za mu buɗe masallacin guda a gwadbawa za mu buɗe masallacin illela za mu buɗe masallacin gada kuma duk juma'a bayan juma'a kaga in ni yadda wannan abin sai ya kasance sai ya shigo shigo ba zuri kawai sai ya kasance sai ina da biza ta shekara ɗaya amma so ɗaya ne hauka kuma ta ba karewa ki daga bari in kutsa ne kawai wani hmm. aiki na ibada tun da wannan yana iya ba ku haƙuri ku haƙura amma wancan aiki in ban nan masallatai na ba su da ba kuma masallatai da an gyara su an shirya ma mutane an yi komai ni ke tsara yadda ake buɗe su ni zai tsara wanda ake wa ake da ya ciwa ya buɗa za ka dole sai an yi tabbiya dole sai an yi sacrifice za ka sai na gutun da mai 21 dama 20 da wuce wani tafsiri 25 to kare tafsiri kwaya uku ne za ka ɗebo da a ɗebo da sai a haɗa insha Allah Allah ya karɓa watan ba a san wanda Allah ya karɓa ba zai duk su ina a yi a gama buɗe masallaci guda Allah ya karɓa zai umar Allah ya karɓa zai dubba su Allah ya karɓa ba tafsirin Allah ya karɓa inda an san wanda Allah ya karɓa da shi a tsaya shi idan kike da ayi sauraro ayi watsi amma kawai ana wani ne ana roƙon Allah Allah ya karɓa wani da kuskure wani da daidai wani Allah ya karɓi wanda ya daidai wani Allah ya karɓi wanda a daidai ya karɓi wanda a kuskure saboda wani abu wani wani bi aikin da ba musulmi ba Allah ya karɓa duka amma mu musulmi muna fata Allah ya karɓi wani namu insha Allah Allah ya yi za ku koya ku kunji da mini da ta zamu wiki da shirin da ɗaya wata a yi muhazara ashirin da biyu ga wata kuma shi kenan insha Allah sai ku shiga itikafi insha Allah. <laughs> Eh, tambayar da aka yi cewa mutum ne ya bi bai samu ta ko ɗaya in ba sahiya ba kuma sai kaskanawa ta kama liman kabliya ko ba'diya mana shi zai yi kabliya da ba'diya shi wanda bai samu rakoki ba idan rakanwa ah, ta kama liman wanda aka tsere ba ko da raka'a ɗaya ne ba zai ba'diya ba sai ya gama ba zai ba'diya ba sai ya gama sannan ya dawo ya ba'diya in kuma ya samu wasu raka'a ya samu raka'a uku sannan ya dawo ya ba'diya in kuma kabliya ce in ya samu raka uku ko raka a biyu ko raka a ɗaya in liman ya yi kabliya ya yi kabliya tare da shi sannan ya tashi ya kawo sallah to wani shirka kuɗe bai samu ba kila ya zama zaman tahiya ya zama zaman tahiya sai liman kabliya ta kama shi to zai kabliya tare da shi ko zai ba adiya tare da shi wasu malamai suna ganin kabliya ce dole sai ya tsaya ya yi domin tun da ya shiga sallah tare da liman zai bari liman sai ya ga wasu malamai suna ga babu kabiya tare da shi babu ajiya kuma wannan kaulin shi ya fi ƙarfi da ka in ka yi sallame sai ka sallame sai ka tashi in ya sallame ko in ya gama ya kai kabiya sai ka tashi sai ka ci gaba da sallah ka kawai babu kabiya a kanka babu ajiya a kanka to amma da an kaddara ka bi shi kai kabiya fa akwai sallar ka saboda ai kafin kabiya ma sai da kai wasu sujuda guda biyu wayanda ba su cikin kowace raka'a sai da kai zaman tayya wanda bai cikin kowace raka'a ƙarin irin wa'annan abubuwa tare da liman ko ladan bale na taɓa gaya muku a nan ko na sha gaya muku shi ƙabli da ba a ji gaba ɗaya har wannan hukunci da na faɗi yanzu duk hajji ƙabli da ba a ji hadisai biyar suka inganta wajajen biyar suka inganta annabi ya yi ƙabli da ba a ji duk ba nan ba a ce in ka bi liman in kabli ce ka tsaya kai kare da shi in ba a ji ce ka bari sai ka gama ka duk ijtihadi ne na malamai na shi sake a samu sabanin malamai irin wannan wani ya ga cewa ai tun da ka ga bi liman sai ya sallami za ka in ya ce ka bi kabliya ka tashi ka tafi duk ijtihadi ne Wani wanda a, ba za ka yi kabliya ko ba a jiya ba an ta kawo hadisi sai ta saboda duk saboda ne duk ijtihadi ne don haka in wani ya tsaya ya ya tare da liman akwai sallah sai akan kawai da ke gani haka in wani tashi ya bi wani tashi bai tsaya ya bi shi ba wannan shi muka fi gani ya fi Allah ta hala a nan kuma zancen wasu malamai ne a magabata Allah ta to wannan yana cewa Allah malam ina neman ƙarin bayani a kan sallolin dare tarawih da hajji wacce ta zama abdal tunda za mu shiga goman ƙarshe dukkanin su sunan su ne dukkanin su tarawih ne dukkanin su tahajjud ne sai dai abin da kake magana da ta ƙarshen dare da ta farkon dare wafi babu shakka ta ƙarshen dare ta fi wanda ke iya tsayawa ya samu yin sallah ƙarshen dare to ga ba ta ƙarshen dare da ya farkon dare musamman waɗannan goma ƙarshe da za mu shiga amma kusan goma ƙarshen nan lailatul qadar ce ake nema cikin ita kuma lailatul qadar tana farawa ne daga an sha ruwa in an sha ruwa har zuwa alfajiri ya ceto don haka wanda ya yi sallar tarawih wanda ake bayan isha'i shi ma ya samu shi ma ya samu ne rashin kadari wanda ya karshen dare wanda ake karshen dare shi ma ya samu shi ya samu da rashin kadari sai dai shi a dare dukkanin ne karshe ne ya farko ne baka wanda ke iya tashi ƙarshen dare to ya tashi ƙarshen dare ya fi yayi farkon dare wallahu ta'ala ala ya ka samu wani ya haɗe ya yi farkon dare ya koma yi ƙarshen dare bai da laifi mafi yawan mafi yawan malamai kashi tasirin da biyar cikin malamai suna ganin cewa babu laifi kai farkon dare kai ƙarshen dare idan mu muna fahimtar cewa kada ka tsara daga a goma sha ɗaya tare da tabbatar da cewa waɗanda ke cewa a tsara malamai ne masu yawan ilimi masu takawa masu Sani ya kamata kamar su shekul islam ibn taymiya kamar su imam malik imam shafi imam abu hanifa imam ahmad bin hanbal da da yawa cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da magabata gaba ɗaya suna ganin ana iya yin ta farko a yi a yi ta ƙarshe domin suna ganin sallar dare ba ta da iyaka har ibn taymiya rahmatullahi alaihi yake cewa man fanna an li salatin layli anna li salatin layli hajjan faqad afta duk wanda ya tsammanin sallar dare tana da iyaka to ya yi kuskure da annabi sun ya ce salatul layli masna masna fa idza khashiya ahadukum al-fajr falyutir bi wahida bai ce idza salla ahadukum kaza fa yutir bi wahida ba abin da koyi ka idan ɗayan ku ya ji tsoron al-fajr to ya rasa daya daga muna ganin cewa yin sha ɗai shi fi akwai malamai fiye da kashi 95 cikin ɗari masu ganin cewa ya eh, eh, an yi fiye da sha babu laifi don haka ya yi fiye da sha ɗai insha Allah babu laifi sai dai tsayawa da sha don su annabi ya tabbata akan su ya fi wallahu ta'ala shi kenan ta wuce subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum